الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangiji ya mu rana ta yau muna nan dai a suratu al-an'am a inda za mu tashi akan aya ta talatin daidai na'am bismillah wala بسم الله الرحمن Amen. maɗaukakin sarki ya mana bayanin mushirikai da kafirai a inda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a nan duniya suka ƙi yin imani da shi suka fifita bin gumakansu da rayuwa rayuwa irin ta shirka har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kafa kafa billahi bainana wa bainakum Allah ubangi ya ishi shaida tsakanina da tsakaninku ku je ku bautawa gumakanku can ni kuma Allah shi kadai zan bautawa Allah ya mana bayani har ila ya ce da za ka zo ka gansu ya Muhammadu sallasala ranar da za mu tsaye da su gaban jahannama ga su ga jahannama to za ka ji suna ƙorafi suna ce ina ma da Allah ya mai da su duniya su koma mumunai ba za su ƙaryata abinda Allah ya turo manzansa da su ba Allah kuma ya ce ina allolinku suka musa wai su ba su yi shirka ba wai su ba su rayu a rayuwar shirka ba amma da suka ga wutan jahannama ga su gata sai suka ce to ya kai tonmu ina ma a mai da mu duniyan ba za mu sake karyata ayoyin ubangijin mu ba sannan za mu kasance cikin mumunai Allah ce to kaga gaskiya ya ta fito da suka game da suka ga wuta kenan su yi confessing cewa ah, lalle sun rayu rayuwar shirka da karyata ayoyin Allah kuma ba su yi imani ba su a aƙidan da suka rayu idan aka musu bayanin alkiyama ku ji tsoron Allah akwai tashin alkiyama akwai hisabi sai su ce ƙarya ne in hiya illa hayatuna duniya babu wata rayuwar da za a yi bayan wannan rayuwar duniya rayuwar duniya rayuwa ce da za mu cashe mu hole mu ji daɗi idan mutum ya mutu shi kenan wa ma nahnu bi mab'uthin babu zancen ata da mu gobe kiyama a idza kunna izaman nakhira tilka idan karratun khasira fa inna ma hiya zajaratun wahidatun fa idahum bisahira suka ce idan muka zamanto kasusuwa muka rididdige muka nike muka zamanto gari ba yanda za a da mu ba mai iya tada wannan in har an da mu din nan to lallai tayarwa ce cikin hasara suna denying din alkiyama to anan kuma sai Allah ya sake cewa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace walau da zaka zo ka ga mutanenka ya Muhammad waɗannan masu taurin kan da zaka zo ka gansu idh wuqifu ala rabbihim lokacin da za a tsai da su gaban ubangijinsu tsirara ba riga ba tufafi babu takalmi babu wando babu komai babu takalma da za ka zo ka gan su a wannan lokacin a gaban Allah a filin alkiyama da za ka ji an tambayan da Allah zai musu Allah zai ce alaisa hadha bil haqqi to yau alkiyaman bata tsaya ba da kun ce ba alkiyama yau bata tsaya ba yau ba ga ku a gaban Allah ko shi ma ɗin ƙarya ne Kalu ya ce bala wa rabbina wallahi mun rantse da ubangiji mu gaskiya ne mun ga alkiyama eh mun gani mun ga alkiyama tabbas alkiyaman yau mun tabbatar gaskiya ne Kala sai Allah ce to shi kenan fazukul azaba ku je jahannama ku yi ta ɗanɗanan azaba kawai bima kuntum takfuruna sakamakon wato kafurce wanda kuka yi a can duniya bayan sun tabbatar da bakinsu sun gane wa alkiyaman da idonsu sun tsaya a gaban Allah karara sun gani an musu hisabi karara sun gani Allah ce to ba wannan ba alkiyaman bata tabbata ba gaskiya bata tabbata ba su ce tabbas bala gaskiya ta tabbata Allah ce to ku je wuta shikenan an gama tunda ku yi rayuwar kafurci kun mutu kafurai shikenan babu komai baku da sakamako a nan duniya haka Allah madaukakin sarki zai tambaye su su tabbatar kamar yadda yace wattin wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladil wa hadal baladil wa wattin wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin sai yace Allah zai ce musu radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salih falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadhibuka ba'du biddin fama yukadhibuka yawa ya isa ya karyata kai Muhammad ba'du biddin bayan ga alga alkiyaman ta tsaya wa zai isa ya karyata kai yau duk mai karyata ka a dace kiyaman za ta tsaya ba za ta tsaya ba yana karyata ka a duniya to fama yukadhibuka ba'du biddin wa zai fito yau ya karyata ka a filin kiyaman ga ta nan bayan alkiyaman ta tsaya babu alaisallahu bi ahkamil hakimin to hukuncin da Allah zai yanka musu din kawai sai ya ce to fadhuqul azaba bima kuntum takfurun Allah ce kar khasiral ladina kadhabu bi liqa'illahi kadhabu hakika waɗanda suka ƙaryata gamuwansu da Allah suka ƙaryata cewa wai Allah ba zai tada su gobe kiyama ba suka ƙaryata cewa babu wani hisabi to Allah ce kar khasiru babu shakka in kana neman masu asara masu taɓewa sararun mutane su ne waɗanda suke ƙaryata gamuwansu da Allah gobe kiyama hatta a ja'atumus sa'atu za su zauna cikin wannan ƙaryatawan da wannan aƙidan ta cewa babu alkiyaman su yi ta ƙarya su yi ta ƙarya su yi ta musu su yi ta jayayya da annabawa su yi rayuwansu ta kafurci da holewa da alfasha ana cikin haka ana cikin haka ɗin hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan har lokacin da alkiyaman za ta zo musu suddenly haka ba zato babu tsammani su ji kwatsam alkiyaman kawai ta tsaya abinda suke karyatawan gashi ya tsaya ya tabbata to a lokacin ne fa za ka ji ƙalu suna ce ya hasratana wayo allanmu kaitonmu alama farratna fiha mun yi sakaci mun yi shirme a duniyan nan mun yi shirme a duniyan nan to kaitonmu da irin shirmen da muka yi kaitonmu da irin rayuwar banzan da muka yi a duniya kaitonmu kaitonmu kaitonmu lokacin ne fa za a sa hannu a ka ana kuka wai a lokacin ne za su realize lalle su yi rayuwar banza da wofi ba su kyauta wa kansu ba ba su yi wa kansu adalci ba Allah ce wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim za su tashi suna ɗauke da zunubansu a adoron bayansu suna ɗauke da zunuban kafirci zunuban shirka zunuban makirci zunuban kutungwila da kisa da munakisa ga musulmi da musulunci za su tashi gobe kiyama suna ɗauke da zunubansu a doron bayansu Allah ce ala sa'a ma yazirun ashe irin zunubansu da za su ɗauka al'amarin bai munana ba Allah ce abun ya yi muni abun ya yi muni wa mal hayatu duniya Allah ce to ina muku gargaɗi ku musulmi ina tabbatar muku in ji Allah kun ga waɗancan kafirin sun zaɓi rayuwar duniya sun zaɓi rayuwar kafurci sun zaɓi rayuwar holewa sun zaɓi rayuwar life sun guji addini sun ki ibada Ga shi da alkiyaman ta zo sun yi kuka fa sun yi burin ina ma kwata-kwata ma da ma ibadan ma suka yi to saboda haka Allah ya ce waɗancan rayuwansu ya zamanto muku wa'azi duk wanda ya karkata zuwa ga duniyan nan ya zaɓe ta ya bar lahira to zai yi kuka zai yi nadama saboda haka ku musulmi in ji Allah wa mal hayatu duniya ina tabbatar muku rayuwar duniya fa gaba ɗayanta ba komai ba ne illa la'ibun sai dai wasa ne kawai kin banzan da bayi da lada yau akwai wani gaggaramin mawaki zai zo a nath club yau za a haɗu a gamji wani mawaki hamshaki za a je an je an kalla an yi shagaltuɗin an gama an yi dariya menene har an tattaro an dawo gida to Allah ce haka rayuwar duniyan kawai wani abu mai shagaltarwa ne ya dan shagaltar da kai kawai ka je wajen shagaltawan ta shagaltar da kai ka dawo gidanka kabari an gama inji Allah yace to ku dauki rayuwar duniya na haka take kawai irin awowin da ake dan yi kawai wajen filin wasa ko wajen shakatawa da holewa a gama a taso a dawo gida to haka rayuwar duniya gaba ɗayanta take ana gama za a dawo gida shine kabari Allah ce waladdarul akhiratu kun ga gidan lahira ku yi concentrating a kan shi ku ba da himma a kan gidan lahira saboda me shi ne khairun inji Allah lillazina yattaquna ga masu tsoron Allah gidan duniya ba na masu tsoron Allah bane a'a gida mafi alkhairi da ya dace ga masu tsoron Allah shine menene addarul akhiratu gidan lahira shi yasa a cikin sura suratul a'la sabbi kenan Allah ce bal tu'thiruna al-hayatad dunya Allah ce kun fi fifita rayuwar duniyan nan amma ina ba ku shawara wal akhiratu khairun wa abqa lahira gidan lahira shine mafi alkhairi shine mafi dawwama shine mafi wanzuwa inji Allah gidan duniya yanzu da ka same shi shikenan yanzu mu dauka mutun ya gina ma gida idan fa ba gado yayi ba kenan a ce ka ne kai karatu ka samu aiki ka gina ma keken gida gashi gashi ko ka shiga harkan kasuwanci kafin ka samu aiki ka gama school ka samu certificate ka yi nysc ka zo har ka samu aikin ka gina irin wannan gidan a shekarun ka nawa ya rage a duniya nawa ya rage duka wata wataƙila mutum wani ma kafin ya gama ya nysc yana shekara talatin a zo yawon neman aiki shekara biyu shekara hudu shekara uku wataƙila ko biyar ana neman aiki idan aka samu din yaushe aka tara har aka fita na haya har aka fita gidan haya har aka sai fili har aka gina gidan in kai calculation ne ka samu duk wannan jin daɗin wataƙila kafin ka same shi ka mallaki gidan da kake so din da kuɗinka na halal na aikin gwamnati na menene wataƙila wani ya kai hamsin ya kai hamsin to kana gina shi din duka more shi din gidan dai ka more shi din dai in kai 15 years ka kai 65 ka kai 65 shekara goma sha 60 eh, eh, da shekarun da annabi ya ce ma al'umma na ɗaɗɗaya ne suke tsallakewa 65 duk jin daɗin kenan to wani sai ya gama ma wani ya gama ma ya mutu yana kango gidan wani ma sai ya gama fes ya shiga ya yi shekara ɗaya Allah ya ɗauki rayuwarsa. wani kuma kafin ya je din ma ran da zai tarin ma Allah ya ɗauke shi to kaga duk rayuwar duniyan ji Allah maɗaukakin sarki da ake hankoro za a zauna a ciki Allah maɗaukakin sarki ce ko yanzu ne ko an jima ko gobe ko jibi ka bar ma gidan kawai saboda haka ba waje bane da almuttaquna masu tsoron Allah ya dace su bata lokaci masu tsoron Allah su maida duniya kawai wajen neman lahiran su ne ba wai su karkata zuwa ga duniyan kawai bane walad akhiratu khairun gawa lilladhina yattaquna ga masu tsoron Allah afala ta'qilun Allah ce ko akwai mai hankalta kun gane mai hankali ya gane inji Allah aljawabu na'am ko la shine amsan kawai na'am qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Yace ya ce na alamu ni Allah na sani innahu la yahzunuka alladhi yaquluna maganganun da suke faɗa maka ya Muhammad yana bakanta maka rai na sani ya Muhammad na san abun na damunka ka zo wa mutum da ayoyin Allah ce kai makaryaci ne ka zo wa mutum kana masa wa'azi ya ce kai masihirci ne ka zo wa mutum da ayoyin Allah ce maka kai mahaukaci ne eh kai boka ne kai majnun Allah ya ce tabbas na san abun yana sa ka bakin ciki na san abun yana damun ka ya Muhammad to amma ina tabbatar maka fa innahum la yukadhibunaka ba kai kai suke karyatawa ba ba kai bane suke karyatawa walakin na sai dai waɗannan azzaliman kafiran nan masu maka wannan mu'amalan bi ayatin lahi ya ayoyi na ɗin ne suke ja da shi ba wai da kai bane. ne ai kai ɗin kafin un aiko ka annabi ai kai a wajensu aminun ne uh, sadiqun ne aminun su suke kiranka al'amin amintacce mai gaskiya ba su taɓa shaidanka da ƙarya ba ai sun sani me ya haɗa ka da su har suke ƙaryata ka ai ayoyin da na baka na ce ka ce musu kai manzo ne ga saƙona ai dalilin faɗanka da su kenan so ba da kai suke ba da ayoyina ne ya muhammad to amma ya ka iya yi laƙar kuzibat rusulun min ƙablika fasabaru haƙurin nan dai zaka ka ya muhammad saboda annabawan da suka gabace kama an musu irin wannan mu'amalan da ake maka an ƙaryata su an ci zarafin su an wulaƙansa su wasu an kashe su ma to ya ka iyaya Muhammad dole fa yadda waɗancan suka yi haƙuri kai ma ka lizimci haƙurin kawai fa sabaru alama zibu bihi alama zibu sun yi haƙuri akan ƙaryata su da al'umman su suka musu manzannin da suka gabace ka su zamanto maka abun koyi wa'uzu an cutar da su matuƙa an gaggasa musu maganganu an gaya musu magana an cutar da su wasu an bige su waɗansu an yanka su waɗansu an kashe su kai duk wani nau'in cutarwa da ka sani an musu amma suka yi ta haƙuri suka yi ta haƙuri hatta a tahun nasruna har nasara ta ta zo har taimakona ya zo saboda haka yanda na taimaki waɗancan bisa haƙurin da suka yi da irin ƙayan da ta soke su kai mahaita ta soke ka ƙaya dole yanda suka lizimci haƙuri kai ma ka lizimci abun nan wannan tafarki na ne in ji Allah duk mai kira zuwa ga tafarki na ɗin nan to dole kawai sai an tsangwame shi sai an cutar da shi sai an kashe shi sai an harbe shi sai an yi targetin ɗin shi sai an masa ɓatanci ɓatanci ɓatanci kai ba ma wanda ake jira ma yayi wani abu ma a yaɗa irin ma malami mai kira zuwa ga Allah dole haka ne abun yake sunna ce kuma la mubaddila li kalimatillah ba mai canja wannan tafarki na haka na kaddara wa duk mai kira zuwa ga Allah tafarkin kenan ba mai canja shi sai ka hakuri to saboda haka yanda duk waɗansu magabata masu da'awa suka yi haƙuri to duk mai da'awa zuwa ga Allah shi ma ya yi haƙuri shi yasa Allah madaukakin sarki yace wal asri innal insana lafi khusrin sai ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi Inde zaka yi wasiya da gaskiya zaka yi wa'azi a bi gaskiya zaka yi wa'azi a bi Allah zaka yi wa'azi a hana barna zaka hana kaza da kaza dole kuma wa tawasaw bis sabri dole mai wannan din shi ma ya rike hakuri kawai wannan ita ce hanyar Allah kawai walaqad ja'aka min naba'il mursalin ai labarin annabawa da manzanni da suka wuce maka ai sun zo qur'ani ya kissanta maka <clears throat> annabi nuhu labarin shi ya zo maka inda ya ta fama da mutanen shi shekara 950 yayi hakuri annabi lutu ya zo mun ka maka kissan shi yanda ya hakuri da mutanensa annabi ibrahim an jefa shi a wuta yanda ya hakuri da mutanensa ga baban shi ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budi shaytan ya abati ya abati yace aragibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyan ko ba haka yace salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi labarin annabi Musa ya zo yadda suka yi tagwagwarmaya da fir'auna da mabiyansa duka haƙuri ne a ya Muhammad ai kajja aka min naba'il mursalin labarin annaba da kisan annabawa mun kawo maka su daban-daban-daban a cikin alkur'ani domin ka ga yanda magabatanka suka yi mu'amalanci mutanensu da irin haƙurin da suka yi kai ma abun ya zamanto maka me darasi ula'ikan ladina hada lafa fa hudahu mu iktade kai ma ka, bi ta bi su ɗin ina fata an gane ko to wannan aya mai albarka musamman da muka karanta ɗinnan tana da dalilin sauka kamar yadda ta zo a cikin asbabun nuzul da farko akwai akwal suddi yana cewa akwai wani balarabe ba ƙuraishi ana kiran shi al'akhnas ibn shariq ya haɗu da abu jahal ɗan hisham abu jahal ɗan hisham sai akhnas akhnas ɗan shariq ɗin nan sai ya ce wa abu jahal ya abal hakam ya kai baban hakam kasa annabi ne ya rada mai abu jahal din yana ce abul hakam wato uban hikima uban hikima annabi ya ce uban jahilci dai nabi ne ya rada masa abu jahal ina fata an gane ko yace abu jahal eh ya ya aba hakam ya kai abu hakam inji akhnas yace gani ga ka yau mu biyu ba mai jin mu ba wani kusa da mu ba mai ganin mu ba mai jin mu ba wani kusa da mu ina son don girman Allah ka gaɗa mun gaskiya a muhammadun sadiqun am kazibun shin abinda muhammadu yake kai ɗinnan, nan da abinda yake kira zuwa gare shi ɗinnan, nan da abinda ya zo da shi ɗinnan. nan ganin daga ni sai kai tsakani da Allah shin mutumin nan yana kan gaskiya ne ko kan ƙarya ne fa innahu laysa hahuna ahadun yasma'u kalamaka ghairi babu wani mai jin maganan mu dinnan sai ni da kai ga ya mun gaskiya fa qala abu jahal sai abu jahal yace masa wallahi wallahi inna muhammadan la wallahi tallahi muhammadu akan gaskiya yake sai da ya rantse masa yace wa ma zaba muhammadun qattu muhammadu bai Taba ƙarya ba a rayuwansa haka na san shi to sai ya ce matsalan shi ne kaga idan muka yi imani da shi muka gaskata shi kaga banu ƙusayyun sun tafi da tutan ka'aba sun tafi da siƙaya shayarwa a lokacin haji wal hijaba sun tafi da abinda yake hidima wa ka'aba gaba ɗaya darun na dawa. duka a cikinsu ya fito cikin banu kusayyu to sannan annabin ma da Allah ya tashi akwai ya turo su cikin bani kusayyi to idan muka rike imani da shi me ya rage wa ƙuraishawa duk sun tafi da duk wannan can ɗakin ne Allah ya tura abu? ta san su ɗakuna ɗakuna ɗakuna ɗakuna clan klan clan ne to waɗannan abubuwan duk sai suka fito ta ɗakin bani kusai to gani idan muka ce za mu yi sake mutumin nan mu ce mu miƙa wuya to duk banu sai sun tafi da dukkan merits da credits din da medals to shine kawai shi kuma abu sai ayan ta sauka ta ce a kaka ayan ita ce Allah ce fa'innahum la yukazzibunaka ba wai kai karan kanka bane suke karyatawa a'a ayoyin da na tura ka da su ne suke karyata so da ni suke yi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu maisara ta yace a'a a wata riwaya abu maisara ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi abi jahal wa ashabi wata ran manzo Allah ya fito yana tafiya sai wuce group din Abu Jahal inda suke zaune a majalisin su da shi da mutanensa suna zaune faqalu sai suka ce da annabi ya zo wuce sai suka ce masa ya Muhammad inna wallahi ma nukazzibuka suka ce wallahi wallahi mu ba mu ƙaryata ka wa innaka indana la sadiqun wallahi kai din nan mun san ka mutun ne mai gaskiya kuma baka ƙarya sai dai mu matsalan mu walakin nukazzibu ma ji'ita bihi eh abinda ka zo mana da shi din nan ne muke ƙaryatawa to kaga shi yasa Allah ce ayoyin mu suke ƙaryatawa ba kai bane a wata riwayan aka ce in ji abin nan muqatil ya ce ayan ta sauka ne akan harisu ɗan amiru ɗan nufairu ɗan abdumanaf ɗan kusayyu ɗan kilab wannan mutumin amir ya kasance a fili a cikin gari haka in public yana ƙaryata manzon Allah ya yaƙe shi ya ƙaryata shi ya yi nashi amma idan ya koma gida cikin iyalansa ya ce to ku riƙe muhammadun nan maganganunsa gaskiya ne su ne tsira bai karya abinda zo da shi gaskiya ne innahu la sadiq amma in ya fita sai ya nuna sam in ya dawo gida ya ce ku rike shi ku bi shi abinda zo da shi gaskiya ne to ka gani to anan ashe maganan Allah yake yaka a waje kenan shi kuma anan yana nuna musu Muhammadu mai gaskiya ne sai ya kiyace musu kuma abinda ya zo da shi din gaskiya ne kuma to shine ayan dai dalilin saukanta kenan ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya rufa mana asiri ne. fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ayoyin Allah ne kawai damuwansu sakon Allah ne kawai damuwansu wahayin da muke turo maka ne kawai damuwansu ba wai kai in person bane inji Allah subhanahu wataala Allah ce wa in kana kabura alayka i'raduhum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan eh, bijire maka da suke yi da ƙaryata ka da suke yi da musun abinda ka zo da shi da suke in kana kabura in abun ya girmama a wajenka ya dame ka ya dame ka to ya za ka ka zo musu da alkur'ani sun karyata ka zo musu da ayoyin Allah sun karyata ka zo musu da sun karyata kai kuma kullun cikin damuwa kake da bakin ciki wai sun juya wa qur'anin nan baya to me kake so ne ya muhammadu fa in istata'ta an tabdaghiya nafaqan fil ardi idan kana da wata hanya ko wata dabara da zaka huda nafaq nafaq shine inda inda ake hudawa kamar in mutu je saudiya za ka ga an huda dutse an huda dutse an rarike shi an fidda hanya wannan ana kiran shi nafak to in akwai yadda za ka yi ka huda ƙarƙashin ƙasa ka shigo can ƙarƙashin ƙasa ka fito musu da abin da ya fi ƙur'anin da za su gaskata in za iya ka yi au sullaman fi sama'i sullaman shine lada inda zaka samu sullaman lada fi sama'i ka sanya ta a sama ka shiga ka samo musu wani abin da ya fi alƙur'anin da za su gaskata ka ka bar damuwan ta fata'atihim bi aya in kaga za ka iya wani ka je ka kawo musu wata aya daban da ta wuce wanda na baka wanda watakila za su gaskata ka naga ka damu ne ya muhammad ka damu abun yana damunka kana bakin ciki baka bacci baka ci baka sha wai sun karyata ka sun karyata ka su yi musun ayoyin nan to ko kana gani akwai wata dabara da zaka yi ko ka huda ƙasa ko ka hau sama fata'atiyahum bi ayatin ka zo musu da waɗansu ayoyin da suka fi wanda na baka saboda haka ya mamma in sun kika natsuma na ka kwantar da hankalinka ka daina nuna damuwa ka daina nuna damuwa bakin cikin da kake nuna yana over yana over ka duba cikin suratul kafala ce fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadisi asafan yace fala'allaka kana dabda bakhi'un nafsaka ya muhammad kana dabda ka halakar da kanka fa yanda kake daukan wa kanka bakin ciki da damuwa abun zai kai ka ka halakar da kanka wai kawai allam yu'minu bi hadha alhadisi wai don ba su imani da abin da ka zo da shi kana dabda ka halar da kanka asafan saboda tsaban bakin ciki da damuwa ka daina damuwa ka san mai damuwa zai samu blood me prejo ya samu heart attack ya kasa bacci har abun ya developing masa wani ciwo ya haddasa masa wani ciwo ya muhammad karika karika cooling down in ji Allah ka rika natsuwa ka rika kwantar da hankalinka ka daina nuna damuwanka har wannan level din ga waɗannan kafiran wai don ba su imani ba walau sha Allahu ni Allah da na ga dama la jama'ahum alal huda da ni na tara maka su akan shiriyan amma ban so su shiryu din bane ban so su shiryu din bane in na ga dama dare ɗaya sai un shirya maka su sai un hada maka kansu ka san mai wa'azi kullun yana so in yayi wa'azi a ce kai mun gode mun gode mun bi akwai wani in ka gama wa'azin ya tashi ka tafi kawai wani shibuci kawai shigoci kawai da Allah mu tafi mai wa'azi yana so idan yace annabi salsala yace ku bar gemu ku aske gashin baki yana so ya ga haɓan kowa gobe da gemu yana so ya ga kowa aske gashin baki mai wa'azi yana so in yace manzo Allah salsala ya ce kada ka ya wuce idon sawu zai kai ka jahannama kada ya wuce idon sawu yana so ya ga gaba ɗaya ai layi gobe wajen tela duk wanda wandon shi ya zarce yana yana yanka ya yanka ya ga mutane in unifa ci haba alhamdulillah ina wa'azi yana karbuwa ina za ka buga cikin ɗari da ƙyar biyu za su yi responde. ɗaya ka yi haƙuri na fata an gane shiryan ta Allah ne yanda ka ga manzon Allah sallam lokacin da ya zo da wahayin ɗin na ya shi annabi a take yana faɗa ya samu siddiq sai na abakar ya gaskata shi ba tare da maja ba ya samu wasu waɗansu kuma sai da suka ce a ba su lokaci za su yi tunani waɗansu kuma sai da suka ɗauki shekara goma waɗansu kuma sai da suka ce za su yi shawara waɗansu kuma sai da aka yi kare jini biri jini da so a wajen yaƙi aka kafsa da shi a badar aka kafsa da shi a uhudu aka kafsa da shi a ahazab. aka kafsa da shi a hunain aka kafsa da shi a tabuka daga baya Allah ya nuna mai gaskiya sai da ya ajalin waɗansu musulman ma da yawa ya karkashe su daga baya shi kuma Allah ya shirye shi ɗin wani kuma haka ya mutu a filin yakin wani kuma sai da annabin ma ya rasu ya koma ma Allah gaba ɗaya da shekara talatin ma gaskiyan ya zo masa hasken ya zo masa to haka mai mai wa'azin shi ma wani akwai abin da za ka faɗa a that very wani ya gamsu kawai kaga ya canja wani kuma ya ce eh to gaskiya zamu mu yi bincike dai shi wataƙila hadisin dai da ifi ne ya wataƙila akramakallah dai bai nazarin ayan ba sai ya ta duba ayoyin fassara daban da ya ga haka ɗin ne ya ce to na gamsu yanzu wani kuma ya ce zai ɗanyi shawara wani kuma sai an yi gwagwagwa da shi akan bidi'ar a buga a buga a buga a buga a kafsa muƙabala a yi dialog a yi munazara a can ya miƙa wuya Allah ya fahimtar da shi to wani kuma wallahi sai ka mutu ka yi shekara da shekaru shekara ashirin da mutuwan mai wa'azi sai ya gamu da abin da zai zamanto dalilin h ah kaga abin da ustazun nan fa yake faɗa mana shekara ashirin da su kaga abu fafa gaskiya ne fa ashe kaga abun ko kaga abun ko to shi fa a lokacin zai shiryu abun yana hannun Allah ne to shi manzan Allah idan ya je aka ƙaryata shi aka ce gafara can tafi can gaza to abun yakan dawo ne ya kwana da bakin ciki ya gaya ta ya za a ga mutum ya ta san mahalaka da wutan jahannama ko yau ko gobe in ya mutu wuta za shi ta ya za a yayyaki shirya sai Allah ya ce wa manzo Allah ka daina damun kanka haka har wannan matsayin da ka kasa cin abinci ka kasa bacci abun zai kai ka ga halaka ni Allah da na ga dama la jama'ana da jama'ahum alal huda da hun taro maka hankalin su da zukatan gaba ɗaya un shiryar da su saboda haka falata kunanna minal jahilin ya Muhammad kada ka kasance cikin jahilai kada ka kasance cikin jahilai kamar wanda ba su san abin da suke yi ba in sun ƙi ka bar su naka kawai ka isar musu amma shirya da karɓan ba naka ba ne ganin dama na ne in ji Allah ina fata an gane ko Allah wani ya sa mu dace Allah ya ƙara ce masa me ya ce wa annabinsa Muhammad sa ai innama yastajibu alladhina yasma'una ai dama masu kunnen ji masu budaddiyar zuciya ai dama su ne suke amsa kiran mu siranka ya Muhammad amma wal mauta kam matattu wanda Allah ya matar da zukatansu waɗannan la yasma'un ba za su saurare ka ba saboda haka mutane da kake wa mawa'azi akwai rayayyu masu ji akwai masu matacciyar zuciyar da ba sa ji e, eh, kunnen sun baya ji kana ganin su fala-fala kunnen da ido zuru-zuru da zuciyar da abin nan amma ba sa ji inda suke zaune a gaban kaɗin nan ba sa ji lahum qulubun ne la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la na biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun suna da kunnuwan basa sa mai jin abun ya je har mas ya je har zuciyarsa zuciyar ta accepting ta karba su ne waɗannan da suka amsa maka ɗin su ne wannan mummunan da suka yi iman da kai suke binka amma waɗancan da kake nuna baƙin ciki da damuwa ɗin su waɗannan mauta ne matattu ne mun matar da zukatan imani bai penetrating bai shiga bai shiga ne kawai ka kyale su kawai saboda haka da wanda suka ji makaɗin suka amsa da wanda muka matar da zukatansu gaba ɗaya suka ki amsa maka dukkansu yab'asuhumullahu Allah zai tada su gobe ƙiyama. thumma ilaihi yurja'un kuma ga Allah za su koma su ga sakamakonsu saboda haka karka damu asali masu amsa kira ‘yan kaɗan ne a cikin mutane, ka duba ƙur'ani daga farkon shi har ƙarshen shi ce, wa aksaruhum la yu'minun, wa aksaruhum ya jahalun, wa aksaruhum fasikun, wa in tuti man fil ardi yudilluka an sabilillah, wa in tuti aksara man fil ardi. Mafi yawa, mafi yawa, mafi yawa majority su ne, ba sa imani in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Yawanci majority ne, saboda haka ya Muhammad, ka yi haƙuri. innaka tusmi'ul eh, eh, eh, innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa du'a idza ma yunzarun kai baka jiyar da matacce kafiri matacce ne inda yake yawo din afa man ahyaynahu wa lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha afa man kana maitan ah, fa ahyaynahu wa lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi eh ashe wanda ya mutu bi ma'ana muka matar da zuciyarsa ka hada shi da wanda muka sanya haske a cikin zuciyarsa ba za su karba bane ba za su yi imani ba hmm? wa mafalul ladina kafaru Allah ce ka mafalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa wani wa sun mun bukumun in fahum la ya'qilun wa la yarji'un Allah ce kafiri yanda yake kaman ka zo gaban saniya ne wanda ba ta jin magananka ba ta ji ba ta komai ka tsaya gaban saniya tana kallon ka kina jin yunwa ko kina jin kishin ruwa shi da yana jin kawai kana fidda murya kamar sanin ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wani da'an sai dai yana jin kana ihu amma bai fahimtar me kake faɗa to haka kafiri yake gaban mai wa'azi wanda Allah bai nufe shi da shirya ba kaman ka samu dabbobin raguna kawai sun taru suna kallon ka kana ce ya ina wunin ku ya yau kuna jin yunwa ne ina za ku yau ina ka su dai suna kallo dai baki na haka sauti na fita amma ba sa fahimta to haka Allah ya ce haka kafiri idan ana karanta masa Qur'an bai sanin me ma kake faɗa ina fata an gane sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sai ka ji kafirai suna cewa annabi sallallahu in ya je musu wa'azi sai ka ga su tsaya irin tambayoyin nan ta annuti da aka hana mu la tasalu an asha'a ko in tubda lakum tasuka he kaga sun yi ta he su zauna su he su tuno wani abu kawai sai to kace kai annabi ne eh to bari bari bari mu tuno wani abu kamana shi mu gani in kai annabi ne sai su kirkiro wani shirme he su ce wato kamana kaza mu gani in kai annabi ne da zai nuna mana tabbas kai annabi ne amana kaza amana kaza amma su nuna maka abinda faɗan ad bayyuwa ma a kwakwalwa fa kun san annallaha laha dai qadirun dai sai su ce annabi ya musu sun san annabin nan mutum ne irin su wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbi eh me ya hana yayin da Allah zai aiko shi a matsayin annabi ya zo wajen mu ya mana wa'azi me yasa Allah bai bashi waɗansu irin miracles waɗansu ayoyi da mu'jiza in ya zo ya yayi displaying din su ya ya nuna mana su tukuna mu yi imani kafin mu yi imani eh kamana ka na mu gani in kai annabi ne wannan ce a'a kamana ka zama mu gani kul Allah ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ce kul ka gaya musu inna laha qadirun inna allaha qadirun Allah yana da iko fa ala an yunazzila ayatan Allah yana da iko ya saukar musu abin da suka tambaya ɗin yana da iko ya musu abin da suka ce a musu ɗin but sai dai me amfani in an yi ɗin ba za su yi imani ba is a wasting of time bata lokaci ne sai Allah ce walakin na la ya'lamun mafiya yawancinsu su ba su sani ba ba za su imani bane ni na san su na san zukatansu, bata lokaci ne kawai in ji Allah bata lokaci ne kawai in ji Allah ina da iko in musu abin da suka faɗan amma na san ko an yi aikin banza ne ba za su imani ba to me na bata lokaci a musu ɗin in ji Allah wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa ataina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa Allah ce ba wani abu bane yake hana mu Musaukar musu da abun da suke nema ɗin illa an kazzaba bihal awwalun mutanen farko ma sun ce annabawansu a musu haka mun yi din sun karyata mun yi sun karyata mun yi sun karyata shi yasa in suka sa Muhammadu a gaba sallallahu alaihi wasallam suka ce sai an musu kaza mu ki inji Allah ba wani abu bane yasa muke ki wa ma mana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun saboda na farko sun yi sun karyata daga misali Allah ce wa ataina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha samudawa nan suka nemi a fito musu da taguwa daga dutse ka duba daga dutse saboda fitinan kafiri ma malan da jafa'i shi da neman makan shi bala'i eh ya kamata ai in za su din sai su ce to muna son wannan raƙumin ya haihu yanzu ai an san raqumi ne ya haihu amma an san dutse dan Allah yana producing raqumi dutse ka ce wai dutsen nan yanzu wannan dutsen eh in kai annabi ne wannan dutsen ya ya fito da raƙumi yanzu kaga da raƙumi suka nuna muna sa wannan raƙumi ya fito da raƙumi ai za a ce eh raƙumi ne ya fito daga jikin me raƙumi is possible ko kamar yadda annabi Isa ya fito daga jikin Maryam ba uba Hawwa'u ta fito daga Adam ba uwa ko ba haka ba to amma dutse suka nuna don bala'i ka san raƙumin da zai fito daga dutse dai ka san ba barbaran dutsen aka yi ba to dole ya zamanto musu fitina wa ataina nakata naqata mubsiratan fazalamu biya suka zalunci raqumin suka kashe shi daga ba fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu ukbaha zan halaka su ne in nayi suka kidin zan halaka su ne shi yasa ba na yi ina so su dai lastin dai to Allah Allah ya ce wa ma eh, na ne qul inna allaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktharahum la ya'lamun mafi yawancin ba su san da haka ba sun rena Allah suna ganin kamar in sun wai in sun yi tunani dan kokolwan su ya kure ya kure yawa to mu ce kaza mu gani su ba su san Allah kun fa ya kunne kawai zai ce ai ba su san da wannan ba don ba ba su me ba su daraja Allah ba ba su kaddara Allah ba su dauka Allah Allah bane wa ma qadarullaha haqqa ƙadari. suna gane Allah ba zai iya ba to Allah ubangi ya sa mu dace Allah raba mu da ta'annutin kafirai Allah tsare mana imanin mu sa mu dace amin ya rabbal alamin lokacin har ya gudu to ga tambayoyi kaman haka ce assalamu alaikum malam ya halatta mutum ya karanta sura daya a raka'a biyu kaman sallar la'asar raka'a biyu da za ka yi da sura sai ka karanta kamar a ce ka karanta suratul ikhlasi a raka'a ta farko sannan za ka iya ana za ka iya yin ta annabi za ka iya mana faƙara'u mata ya tsara minal alƙur'an don ka karanta misali raka'a ta farko fatiha da ƙulhuwallahu ta gaba mafatiha da ƙulhuwallahu ko ka karanta fatiha da alamtara kaifa ɗayan mafatiha da alamtara kaifa duka ta yi Ya yi kawai babu babu wata matsala din amma kar wannan abun ya zamanto maka menene ka rike shi ya zamanto maka aiki yi kuma kasan wani iya ji sabon abu ya makale masa ya kuma ya zamanto masa sabon salo a sunna dai a sunna dai abin da tabbatar in ka karanta wannan ka karanta nan baka ga a sura ɗaya ana maimaita ta in suratul baqara idan ka dauka in ka karanta aya 20 ka dada raka'a ta biyu ba za ka dora daga 20 din ba ba duka sura ba duka sura ɗayan ka karanta ba babu matsala babu matsala insha Allah tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam tambaya kan kamewa bi ma'ana kame baki mace da take al'ada wato wato tazo wato al'ada ta zo mata da rana aka eh, al'ada ta zo mata da rana akan ce da ta kame bakinta a lokacin azumi da kuma mutum wanda ya anshi musulunci a cikin ramadan shin malam menene halarcin kamewa ko kuma nassi akan haka din to alhamdulillahi mace da tawayi gari dai da al'ada tawayi gari da al'ada dama ta san ba ta azumi za ta ci abinci tawayi gari da aziminta can da rana wajen karfe ɗaya sai al'ada ya zo mata to babu wannan azumi ba mai cewa ba mai lizimta mata ta kame bakinta ba mai lizimta mata ko ta kame bakin bai yi ba azumin bai yi ba sai ta rama saboda haka in al'ada ya zo mata babu wannan azumin za ta iya cin abinci ta ci ta sha amma ba a gaban mutane ko yaranta ba buya za ta in za ta ci domin laluran al'adan ɓoyayye ne ba wanda ya san ya zo mata to cin abincinta mai ya zamanto a ɓoye ba wanda ya san ta ci wannan shi ne shi kuma yana neman nassi nassi akan in kafir ya musulunta da ramadan ko ya musulunta da karfe goma sha biyu ya furta kalman shahada na cewa zai kame baki a yinin da ya rage eh lokacin da ya wayi gari zuwa sha biyu ɗin nan kafin ya musulunta ba musulmi ba ne kuma azumi bai waje ba a kan shi ba amma yanzu tun da ya to musulmi to ya riski wani bangare na yinin ramadana sai ya kame baki nassi a nan ya ayyuan ladina amanu kutiba alaikumus siyamu eh, tun da ya musulunta yanzu azumi ya to me wajibi a kan shi ya to impose can kuma kullin ladina kafaru in hu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin can kuma al-islamu yajubbu ma qablahu daga safe zuwa yinin nan na sha biyu din nan da bai yi azumi ba lokacin bai riski musulunci ba yanzu tunda ya riski musulunci to Allah ya ce ya yafe masa abin da ya wuce lokacin da yake kafiri da duk abin da ya aikata har wannan dan rabin yinin da ya daga safe zuwa sha biyu ranan nan kafin ya ya ya, ya musulunta din sannan annabi sassale ce daga lokacin da mutum ya musulunta musulunci ya goge masa duk abin da ya wuce baya ina fata an gane ko to dama sharuɗan wanda azumi ya wajaba a gare shi shine musulmi baligi akili qadiri wanda babu mani'i eh, abun nan shine azumi ya wajaba a gare shi lokacin da azumi ya zo bai wajaba a gare shi ba wannan shine nassin kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum da ya tarar kenan Allah ubangi ya sa mu dace assalamu alaikum ta malam don Allah ka ja hankalin waɗanda ba, su shan ruwa har sai ladan ya gama kiran sallah wasu ma har sai an idar da sallah wato magariba kenan a huta lafiya a wannan kuskure ne wannan an saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya dace mutum yayi ka rika duba ladan in kana masallaci ya ta samma masallaci kai ma kana sa hannu aljihu ya ta samma masallaci kana sa hannu aljihu yana shiga masallaci sai ka soka hannunka kai ma a aljihu yana kama kan makrifon kana kama dabino kai ma yana dagawa kana fito da shi zai kawo baki ya kira sai ka kawo baki dabino dab da baki yana Allahu akbar kai ma kana ciza wannan shine kai daidai kai daidai amma irin a gama idarwa ina alfauru ake so a nan da gaggautawa ina fata an gane ko ballantana ko mutum wai sai an idar da sallah a wanda ya saba sunnan manzon Allah sallallahu ya saba wa sunnan manzon Allah don Allah ya bari maimako a samu lada kuma sai kaga an caje ka da bid'a ba bajinta bane ba jaruntaka bane ka ce wai kai kawai wai baka garaje very gentleman very quiet very abin nan shi bai irin roshin wa abubuwa dama haka yake to nan roshin din shine sunna aka ramakalla ina sha ina fata an gane Allah sa mu dace yawa a ah, yace tambaya yace miji ne yake miji ne yake take wa matarsa haƙƙinta na aure sai ya dinga yi mata kamar wanda aka yi musu auren dole babu wani wasa tsakaninsu da shi kuma komai ta yi kamar yana jin haushi komai masiba yanzu malam wato yana fuskan saniya kenan in ya shiga gida kenan ina fata an gani. na taɓa ji wani mai labarai yana ce da Allah je a fada shanu su rika fara'a a san lokacin bakin cikinsu da lokacin farin cikin su ba a bambancewa ya yanzu malam haka menene haka har yasa ta fara waɗansu irin tunani a zuciyanta sai a kusan wata bai ba ta haƙƙinta ba bi ma'ana a takaice bai biya mata haƙƙi na kwanciya watakila har ta fara irin wannan tunani bi ma'ana tunanin ko ta fara samo wata hanya ta biyan bukata kenan wannan huduban shedan ne yawa mace idan ba a bata haƙƙinta kai ta kai ƙara gun magabata ta kai ƙara gun magabata ga gashi gashi gashi gashi gashi ko kuma ta mai wa'azi ta tambaye shi tsakaninta da shi me yake faruwa me yake faruwa idan zama auren nan zai zama to mata halaka saboda bai biya mata bukata har ta nemi ta fita ta je alfasha to na zaman auren bai zama to mata rahama ba ta nemi yadda za a yi kawai a raba don ta, ta, ta, ta kwace kanta dama aure ana yin sa zalika liman khashiyal anata ne to saboda haka wannan ba dabara bane wannan ban shedan ne kuma kar da ki dauka idan kika yi din ai Allah zai ce ina shaida mijinki ne bai baki haƙƙi ba wannan ba mafita ba ne in kika yi Allah zai kona ki ne kawai in kika yi zina wai saboda mijinki bai abun nan ba sai ki samu mafita wa auren kawai samu mafita a kira magabata yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma aje ayi wa'azi a zauna da shi ko ki kai shi gaban wani malami in abu ya gagara aje gun magabata amma ce don wani bai mun bani ne yasa laifin wani ne yasa na faɗa sabon Allah ai mijina ne ya jawo mun na fara bin maza duk wannan hujjan banza ce a gobe kiyama ai la ta aka lima khaluqi lima asiyatil khaliqi to wannan shine sai tambaya ta karshe assalamu alaikum malam ni ne nayi tafiya sai kasaru ta kama ni sai kuma ban san daman yin sallan sallan ba sai da na dawo gida ma'ana na dawo daga tafiyan shine nake so in sani in a can ah, kuma da na dawo kasarun zan yi koko zan yi abin inda har ka dawo gida sallolin da suka kama ka a tafiyan baka yi su ba misali to me kai kenan turo a tafiyan baka yi sallah ba kenan in dama baka san hukuncin kasaru ba a halin tafiyan ka cika sallolin shikenan don ka dawo ko ba za ka sake kai su a kasaru ba amma idan mutum wata lalura ta sa bai yi sallan da ta kama shi a kasar ba sai da ya dawo gida kuma da ya dawo gida lokacin sallan ya wuce masa can ya manta bai yi sallan ba a kasar har lokacin ta ya kure sai da ya dawo gida ya tuna to in zai rama zai rama ta a kasar ne zai rama ta a kasaru ne amma idan sallah lokacin da ta kama ya yi ta a ƙasaru ne bai yi ta ba har ya shigo gari ya dawo gida lokacin ta bai fita ba to a lokacin zai yi ta cikakkiya ce zai yi ta cikakkiya yawa wata rana kun ga tolgate din nan nan riga cikin wata rana in ina dawa daga kano ko wani tafiya in azahar ta mun to nan daga can rika ɗan rage wuta kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan idan na zo tolgate sai in yi sallan zahar sai in haɗa la'asar kawai kaga duka dama kana iya gabatar da wannan ka gabatar da wannan sai in wuce na fiyu he in ga ana sallah a nan in ce ma assalam sai can kuma ina cikin da he in ji an kira la'asar in ce duka dai ku je to ka gani to amma idan ka kuskura ka kubuto din ka zo nan sai ka cika su yawa domin Allah ya ce ni sadaka na muku Kasarun nan sadaka ne alfarma ne na na kyautata muku ku karbi abu in na kyautata muku kai na karbi abun da ubangiji na ya mun eh Allah ubangiji ya sa mu dace yawa na'am wadun sun kawo sadakan qur'ani Allah saka musu da alkhairi Allah biya mana bukatunmu na zahiri da baɗini da wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ubangiji yawa zuri'a da yaya albarka wanda aka haifa da wanda za a haifa iyaye da kakanni Allah ji kansu ya gafarta musu masu karatu cikin gida da waje Allah ya musu albarka masu ɗaukan tafsiran nan a wannan watan Ramadan a fadin duniyan nan gaba daya da Najeriya gaba daya Allah yawa dukiyansu albarka Allah musu albarka Allah musu albarka Allah ninka musu ya ninka musu Allah ubangiji ya karba musu ya sanya musu a mizani marasa lafiya da suke gida da kuma asibiti da wanda basu san ma basu da lafiyan ba duk Allah ubangiji ya basu lafiya ya sa abin da suke fama da shi kaffara ne a gare su masu neman aiki a wajen Allah Allah ubangiji ya basu Allah ya sare ma kowa hanyar shi ta halal Allah ya ba ma wanda ba su da aiki ayyuka waɗanda suka gama makaranta Allah ubangiji ya musu albarka masu fama da basu suka Allah ubangiji ya biya musu masu fama da gidajen haya Allah ya mallaka musu nasu Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya jami'an tsaron mu daga sojojin mu da yan sandan mu da immigration da yan custom da DSS da SS din da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba din da yan hisba da yan agaji da civil defense da duk wani mai sa kaki domin ya kawo zaman lafiya da kare dukiya da kuma rayuka Allah ubangiji ya musu albarka gaba daya Allah ya sa wannan tafarki ya zamanto hanyar tsiransu a gobe kiyama wannan ƙasa ta mu abun da ya addabe mu na sace-sacen mutane Allah ubangiji shi ya kawo lokacin shi ya kaddara musu haka shi ya ba su dama da ƙarfi da ikon yin haka din muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye kuma ya magance mana su gaba ɗaya Allah ubangiji ya karɓa mana dukkan ayyukan mu na alkhairi yan uwanmu da suka bar mu suka haura Saudiya domin umra da zama a can ayi ibada suna mana addu'o'i Allah ubangiji ya karɓa musu ya dawo mana da su lami lafiya lafiya mu ma anan Allah ya karba mana Allah ubangi ya amsa mana addu'o'in da muke muke hadawa da su su ma ya amsa musu addu'o'in da suke suna hadawa da mu yan uwa masu yawo da kyamara suna daukawa suna nuna duniya Allah musu albarka yau zurriyan su albarka yan uwa da suke haduwa a zauna anan gaba ɗaya da dukkan masallatai suna sauraron tafsiri Allah ubangi ya musu albarka ya sanya musu a mizanin kyawawan ayyukansu babban abin da muke roko Allah ya sa a yi aiki da abin da ake ji innahu waliyu zalika wal qadiru alai fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.